Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Akalla mutane 60 ne aka sace domin garkuwa da su a wani ƙauyen da ke kudancin Kandahar na ƙasar Afghanistan. Kuma waɗannan Taliban ne ake tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki. Jami'an ƙasar na Afghanistan suka ce ciki ko har da fursunoni bakwai waɗanda aka kashe. Mai magana da yawon gwamnan lardin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa an sace 'yan ƙauyen ne a lokuta daban-daban da 'yan taliban ɗin suka kai hari a yankin a cikin bus bus kuma sun kwashe kwanaki hudu ne suna aikata wannan ɗanyen aiki sai dai shugaban 'yan sandan yankin gunduman kandahar ya shirya wa kamfanin dillancin labarai na afp shi kuma cewa an sace waɗannan mutane ne a ranar juma'a a ƙauyensu ƙungiyar taliban dai ta samu nasarar sace mutane saba'in ne daga gidajensu a ƙauyen da ke kan hanyar kandahar ɗin a ranar juma'a inda so kashe bakwai daga cikinsu babban jami'in 'yan sanda abdulrazi ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa an samu gawarwakin waɗannan jiya da safe a cikin ƙauyen ne shugaban amurka donald trump a jiya asabar ya kaddamar da wani katafaren jirgin ruwan yaƙi wanda za a kashe kusan dala amurka miliyan goma sha uku domin inganta shi da kayan yaƙi wanda shugaban ya ce zai aike da dubban sakonnin gargadi ga sassan duniya kuma zai sa abokan gaban amurka su kaɗu kuma kaɗuwa na ban tsoro shi dai wannan jirgin bayan an kwashe shekaru ana jan kafa wajen samar da shi musamman wajen kashe miliyoyin daloli yanzu ana iya cewa an kawo ƙarshen komi domin ko jiya ne shugaba trump ya kaddamar da wannan jirgin mai ɗaukan jirgin sama a tashan jiragen ruwan da ke jihar virginia shugaba trump ya ce muddin wannan jirgin ya gita teku to tilas ne abokan gabansu su shiga taitayinsu domin wannan zai nuna cewa fa amurka na nan tafe kuma tafe da ƙarfinta ya ce wannan jirgi zai zama wani kamar jan kunni ne wanda kuma zai hana su fada da kowa ya ce amma fa idan aka samu rashin jituwa ko na iya faruwa a koyaushe kuma su ne za su yi nasara da karshe shugaba trump ya sauki lamirin gwamnatin da ya gada na rashin baiwa sojoji wadatattun kuɗi domin su gudanar da ayyukansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc 'yan sandan ƙasar somali su sama da mutum ɗari ne suka ne aka sake daga gidan yari da kasar habasha aka inda ake rike da su aka danka su ga gwamnatin ƙasar su waɗannan mutane dai sun yi sama su babban birnin ƙasar ne a jiya asabar kamar yadda jami'in gwamnatin ƙasar suka shaidawa wannan gidan rediyon waɗannan fursunoni da suka kai har ɗari da goma sha hudu wasansu sun sauka jirgi cike da murna take suka yi suna kuma yin sujada na yin farin ciki dama kafin isowansu yan uwansu sun yi fifi a tashan jirgin suna jiransu wanda wasu har kukan daɗi suka dinga yi a bayan jama'a jami'an gwamnati sun shaida wa kafofin yaɗa labarai na cikin gida cewa an tsara waɗannan mutane ne akan laifuka daban-daban ciki ko har da wato shiga cikin ƙasar ta somaliya ba tare da izini ba jakadar ƙasar ethiopia wato habasha jamaluddin mustapha wanda ya yi wa waɗannan fursunoni rikiya zuwa gida ya ce waɗannan 'yan ƙasar tasu sakin waɗannan 'yan ƙasar tasu wata alama ce da ke nuna kyakkyawan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wasu daga cikin waɗannan mutanen an yanke musu hukuncin shekaru ashirin ko ma fiye don haka don haka sake su wata alama ce na nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu sake waɗannan mutanen da ya biyo bayan wata tattaunawa bayan fage ne da prime minister ƙasar na somalia shi da takwaransa na ƙasar ethiopia hel mariam deslain suka yi a lokacin da suka haɗu a taron ƙungiyar tarayyar afirka zagaye na 29 wanda aka yi a ƙasar addis ababa kwanan nan wani bom ya tashi a sansanin 'yan gudun hijiran da ke ƙasar somaliya ya kuma yi dalilin mutuwar wata yariya da kuma ya ji wa mutane goma sha bakwai rauni kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaidawa murya amurka shi dai wannan bom wata yariya ce ta ɗauko shi ba tare da sanin menene ta ɗauka ba ta zo da shi gindin itace cikin sansanin wa cikin sansanin inda mutane suke taru wanda nan take bom ɗin ya tashi ya kashe yariyan kuma ya jima mutane goma sha bakwai rauni ana akan hanyar kai wannan yariyan asibiti ne rai ya halinsa in ji babban jami'in 'yan sandan da ke wato sansanin khalif muhammad ali jami'in ya ce yana zaune sai ya ji kara mai karfin gaske inda nan take ya garzaya wannan wuri inda ya taras da wasu mata na kuka yanzu dai an tabbatar da mutane goma sha takwas ne suka samu rauni iri daban-daban biyar daga su kuma yara ne kamar yadda malam abdulnur ya ce wanda aka yi abin a gaban idanunsa labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yama masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya ‘yar fafutukar ci gaban ilmi musamman na ɗiya mata ‘yar ƙasar Pakistan wacce take da zama a Ingila a halin yanzu, bayan da mayakan sa kai na ƙungiyar Taliban suka harbe ta a kai saboda jajircewa da ci gaba da magana kan muhimmancin ilmin ɗiya mata, Malala Yusuf Zai ta kai ziyara jihar Borno domin jajanta al'ummar jihar kan ci gaba da fuskantar matsalar hare-hare daga mayakan Boko Haram da ta'addabi yankin so kuma kassara ci gaban ilmi. da yake karɓarta gwamnan jihar Kashim shetima ya ce akwai yara aƙalla miliyan tara a arewacin Najeriya waɗanda ba sa zuwa makaranta. Saboda haka gwamnan ya ci gaba da cewa ya zama wajibi ga hukumomi da ke yankin arewan su zuba jari a harkar ilimi. Gwamna Shatima ce ilimi na da tasiri a ci gaban al'umma. Ya ma misali da kansa da kuma ita kanta baƙuwa Malala Yusuf. Duk da cewa mun gabatar da wannan rahoto cikin wasu shirye-shiryenmu da suka gabata a wannan tasha, ganin muhimmancin abin da bakuwar da kuma shi gwamna kashin shatima suka faɗa kan harkar ilimi, muka ga ya kamata mu sake kawo muku wannan rahoto. yarinyar na kasar pakistan da 'yan taliban suka taba rabaka da ake kira malala yusuf ta alƙawarin tallafa ilimin ƙananan mata a tarayyar najeriya malala yusuf ne ta bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci jihar borno a jiya don zazanta al'umman jihar game da abin da ke faruwa malala yusuf ɗin da ya ce ta damu kwarai game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan shiya musamman ma irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a da kuma matsalolin da ake fuskanta na kuma baya wajen harkar ilimi. Um, Nigeria are not ta ce abin takaici tarayyar najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin zuwan makarantar yara saboda haka zan tabbatar muku yan uwana ba za mu yi watsi da najeriya wajen ba da tamu gudumawa na garin cewa waɗannan yara sun samu ilimi so ta ce na zo nan don in yan uwana magana game da batun ilimin zamani wanda shine zai taimaka rayuwarsu da ma rayuwar yan najeriya baki ɗaya and we are here to support you and to, to stand together with you in that. This is um, a fight for all of us. Uh, girls all around the world, they are my sisters, and I keep on fighting for them. So I'm here to stand with my sisters here and ta ce mun zo ne don mu taimaka muku wannan yaƙi ne dukkanin mu a faɗin duniya don yan uwana ne mata saboda haka dole in ci gaba tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi za mu yi kokarin mu aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa ne taimaka waɗannan yan uwan nawa yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno honar Kashi Shatima ya ce malala abun koyi ne kwarai musamman ma ganin yadda ta zaje ce wajen haɓaka harkokin ilimin mata. As I have repeatedly said, it is the greatest game changer. Within a generation, the Somali kingdom can be a celebrated icon. ya ce batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki daya a cikin zamani guda za ka iya ganin dan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkanin mu biyu a nan mun isa abun misali da haka ilimi ta ce turban ci gaban al'umma kowane irin al'umma a duniya and for us in northern nigeria we have no option actually we have no option than to invest in the education of our youth of our children especially of the young child ya ce kamar mu a nan arewacin najeriya ba mu da wani zabi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga 'ya'yanmu da matasanmu baki daya musamman batun ilimin harkokin 'ya'ya mata There are 9 million out of school kids in northern Nigeria. 9 million is up to the population of some small countries And this is why again child education is vitally important. Ya ce yanzu akwai kusan yara miliyan tara da basa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Ya ce miliyan tara ya kai yawan wani karamin ƙasa. Wannan shi yasa batun ilimin 'yan mata ke da muhimmanci gare mu kuma za mu ci gaba da haɓaka wannan batun harkar ilimin a duk inda muka samu kanmu. General because of our access to Western education, I will be a Quranic scholar somewhere taking out a meager existence or changing to the girls in the local government. ya ce in ba don damar da na samu na ilimin zamani ba da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina na ƙauyen ganza ina kiwon awaki amma wannan ilimin zamani ne ba mu dama muka zama abin da muka zama a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Har yanzu kan batun ilimin mata shugaban kungiyar Izalatul Bidiya wai kamatu sunna a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kira ga 'yan Najeriya su ba da himma kan ilimin ɗiya mata. Sheikh Balalau ya yi wannan kiran ne lokacin da ya kai ziyara jihar Katsina kuma wakilinmu da ke canza Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi masa wannan tambaya. To ga malam kun zo nan jihar Katsina shin ko akwai wani kira da za ka yi ga al'ummar Najeriya game da muhimmancin ilimin zamani ga 'ya'ya mata? Ina kira ga sauran 'yan arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya. Ilimin 'ya'ya mata ai yana da muhimmanci saboda haka ita mace ita ke kulawa da tarbiyyar 'ya'ya. In ta zama tana da ilimi to 'ya'yanka za su samu tarbiyya mai kyau. Amma in ba ta da ilimi kowane iri ilimin zamani da ilimin addini wajibi mu haɗa wa 'ya'yanmu saboda haka in sun yi haka 'ya'yanmu za su samu tarbiyya na kwarai a wurin iyaye mata saboda haka ina fata za a ci gaba da barin su shin wani bayani malam zai mana dangane da kananan sana'o'i ga matan aure ya kamata su yi su a gidajensu na kananan sana'o'i su ma matan a rika koya musu irin ɗinki, irin kitso kafin ka kai yarka gidan miji ya zama tana da wani abu ba kawai matan aure ce ta je ta zama sai abin da aka yi da ita ba matan aure ce amma tana da wani abu da take gwargwadon hali kamar da malam ke faɗa cikin 'ya'yanka a samu wanda ya iya aski ya koya ya rika wa kanninsa eh, ba tare da an samu kaga kenan irin kananan sana'o'i in muka inganta shi a cikin gidajenmu to abubuwa za su ƙara yin kyau kwarai da gaske. To ko malam zai ce dangane da barace-barace da mafi yawa za ka ga a nan arewacin Najeriya ake yin su. Alƙaluman gwamnati na nunawa akwai sama da miliyan ashirin a Najeriya suna bara kuma mafi yawan su a ina suke arewacin Najeriya. Amma dai ba za ka samu ɗan wannan ƙungiya ba saboda mun shagaltu da koyar da 'ya'yanmu dogaro da kai da karatu da abin da ya kamata haka don haka ina kira gwamnati ta kara yin tsari mai kyau akwai wayanda sun wuce shekarun shiga firamare sun kai shekara ashirin da wani abu sannan kuma ba za su iya shiga sakandare school ba ba su yi karatu ba me za a yi da su domin kada wasu kungiyoyi miyagu su su ɗauke su saboda haka ta wannan hanya na zuwa da jan hankali ga su shugabannin kungiya hakan zai taimaka kuma su farfado su gano yadda abubuwa za ka ga matasa musamman 'ya'yan musulmi suna tsunduma wajen yin harkokin shaye-shaye ko akwai wani shiri da malam kuke da shi na ganin cewa kun dakila wannan mummunan ɗabi'a da take faruwa a cikin al'umma? Matasan mu a wurare da yawa za ka ga sun samu kansu cikin shaye-shaye wasu sun gama makarantar secondary school sun yi felin ba su da requirement na shiga jami'a kuma 'ya'yanmu ne ya za mu da su su ma a yi kokarin shirya wasu kwasa-kwasai da zai gyara musu ainihin wato ya ba su daman samun eh, requirement na shiga jami'a saboda ka ta wannan hanya za mu kokarin jan hankalinsu sannan so a takaice wa'annan su ne abubuwa da muke saduwa da 'yan uwa mu kara faɗakar da su mu kara jan hankalinsu duk inda ya kamata akwai bukatan a sulhunta a sulhunta shi yasa kungiyar ke tafiya gaba daya don daga mataimakin shugaba shugaban majalisar malamai darakta na da'awa darakta na education darakta na masallatai da duk da ya kamata suke da hannu ko ruwa da tsaki a cikin gudanar da kungiya suna cikin abokanan tafiya daraktan agaji da sauransu to alhamdulillah muna godiya shiga raina domin shi ilimi na lura hanya ce mai sanyaya raina yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta tashi wuri rana yi karatu ni yi biyayya ne ga iyaye sun suka karatu ya kuri ku inna da baba ku bar 'ya'ya mata da karatu karatun ya mace in mun lura shi ne zai samu ingantu ko da 'ya mace in ta aure zama da miji da karatu soyayya ma ai ilimi ce mi ke bambancin so kauna yan makaranta mi yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta tashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin ina makaranta matsalar ilimi a arewacin Najeriya ta taɓa kowane sashe amma ɗaya daga cikin matsalolin da suke tarnaƙi ga ci gaban ilimi ita ce ƙarancin malamai kuma ƙwararru Domin haka ne ma'aikatar ilmi a jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar takwararta ta tarayya suka shirya wata bita ga shugabannin makarantu da daraktoci na kwanaki biyar da zammar inganta harkokin ilmi. Sakataren gwamnatin jihar Alhaji Babale Umar Yawuri wadda ya wakilci gwamnan jihar a bikin buɗe taron ya yi ƙarin bayani ga wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad sakataren ya ƙara da bayyana ƙudurin da gwamnatin jihar ke da shi na ganin malamai sun sami cikakken horo domin gudanar da aikin su kamar yadda ya kamata don jin cikakken bayani ga alhaji babale umar a ci gaban zantarwar da muka yi da shi gwamnatin jihar kebbi a shirye take duk malamin da ke cikin ta eh, mai bita sannan a fahimtar da shi yadda ya kamata ya tafiyar da 'yan makarantunsa to shi ya samu kawar wanga wanga an sha irin waɗannan yanzu wanga ci gaba da za'i da su kuma za a ƙara yansu su gaba da hadde lokacin da gwamnati ta tabbata cewa muhimmancin ilimi ya zama kamar yadda gwamna ke so. Mm, to ranka ya daɗe ko kamar nawa ne an ka kashe ga wannan gudanar da wannan bitar eh yanzu ba zai iya wadda doki ga abubuwa ne suke tafe guda guda guda guda guda jimla ne kudade ne masu dama wanda yake aka fitar don a koyar da malamanmu ya zama cewa yaran mu sun samu ilimi daidai da kowace jiha kuma suna iya yin gasa da mutane ke kasashen waje ba kamar a dubi cewa a komi ilimi a mashi shi cikin gida kawai alhaji babale umar yawuri kenan shi ma shugaban sashen tabbatar da ingancin sashen koyarwa waton quality assurance muhammad abubakar jiga ya kara dada haske game da manufar shirya taron kamar haka mun shirya wannan taro ne na haɗuwa da principals na makarantun ne gaba daya na manyan makarantu da kana makarantu ne da kuma daraktocinmu da kuma inspektocinmu na ministry saboda hitar da ake zagaya aiki da kuma su firansofi da ke shugabanni ne a wurin ayyukansu domin su san menene a haƙoƙin shugabancin da aka ɗora musu na gudanar da ayyukansu da kuma kula da malaman da ke aiki da kuma kula da ɗalibai da abin da haƙoƙin da ya ɗalibai a kansu da kuma haƙoƙin abin da ya shahi kula da bangaren makaranta ko wani iri kama da azuzuwa kama da yankin waje inda aka kasancewa na kula da lafiyar yaran na tsafta ne da kuma sanin ta kowane bangare wanda ya kamata a ce an sa yaro ya kiyaye abu mallami shi kuma ga abin da haƙoƙinsa ya kiyaye game da yadda zai kula da yaro da yadda zai gudanar da ayyukansa da kuma irin tsari na kowane abu abubuwan da ake nema cikin makaranta wanda ya kamata a ce an mallaka akwai abubuwan da yake ya kamata a mallake su a cikin makaranta akwai kila a ce abin da zai shahi shigowar baki littafan da ya kamata nan nan littafan da ya kamata ka yi amfani da su idan za ka shiga aji ka rubuta mina na an makasudin mi za ka koyar suwa sannan waɗanne matakai za ka bi wajen koyar da wani abu ya zan kana da wannan ko yaushe fake gare ka rike ga hannunka sannan kuma ya zan aikin da za ka yi na sati da wanda haka na cikin zango da aka shiga mata uku ka cika wannan rajista wadda attiyar ake kiran sunan na kin yara ka san yadda ake cika ta ka aje ta dukkan wani abu wanda ya sha ce ma rekod na wani abu na wanda ake duba cikin makaranta ya amfani ba ko ko amfani mai zuwa ko ya ko ɗalibai ya zan an tanade shi kuma ka san za ka yi da shi. kazalika na sadu da shugabar makaranta ta sakandare ta jekaka dawo da ke tiggi a karamar hukumar mulki ta augi hajiya hafsat ibrahim tuni inda ta bayyana irin alfanu da suka samu game da taron kamar haka. Gaskiya akwai fahimta kwarai da gaske, don akwai abubuwa da aka sanar da mu wa'anda yadda muka ɗauke su da yanzu ana nuna mana da cewa ba haka ya kamata ba an dan samu canji an juya akan da kamar misali na inspection kamar ziyara na makarantun ne da su manya ka yi kai zaman ka na principal kana makaranta ne za a yi baki manya za su zo su dibe makaranta full inspection duk abin da makaranta za a yi za a bincike shi ok to sai ya kasance yanzu wannan suna na inspection an canza shi ba a son a ce an zo inspection don inspection yadda sun ka nuna muna kamar akwai tsaurarawa gare shi ana firgita mutane in an ce ga baki nan ka samu inspectors za hankali zai tashi malamai ko ga ga anan dai kowa dai tsorace to yanzu sun ba mu tabbacin cewa an canza daga wannan system an koma quality assurance shine na tabbatar da inganci maimakon a ce inspection an zo a diba ka a kama ka da laihi a binciki wani laihi a an zo ne dan a gani shin mi kai mi abba kai ba ka yi shi daidai ko baka yi shi daidai ba in baka yi shi daidai ba za a baka guidance yadda za ka yi ka gyara shi shi ma wani shugaban makarantar sakandare da ya halarci taron ya yi tsokaci game da mahimmancin taron inda ya fara da bayyana sunansa da makarantar da ya fito kamar haka. Sunana Audu Matayas Awace ne secretary na ANCOPS na Zuru Zone. principal kuma na government day secondary school rikoto muhimmanci yana da kyau domin abin da ake tunani a yi shine ya zama na kowane principal yana da hakin ya iya evaluation aikin shi da kanshi ya gani shin abin gada na yi akwai ci gaba ko akwai kokoko ma baya ne malami ya iya sani aikin ga da ya yi shi principal shine shugaban makaranta shi ya kamata ya lura ya sani cin abin ga da aka yi a wannan tam ko wannan mako ko wannan shekara shi akwai ci gaba ko koma baya ne aka samu so kaga idan ana tafiya ba a ganewa ko akwai ci gaba ko akwai koma baya kaga tafiya bai yi ba eh, to watan kenan shi wannan manufarka da kake cewa a evaluation eh. watan ajiba yadda aiki ka a auna a gani shi aikin ga da ka yi shi akwai ka ci gaba ne ko ka koma baya ne eh, to ta yaya kuke auna lokacin da kake suwa, mm. ya kamata akwai wadansu hanyoyi da za ka bi ka gane cin mm. karantaswan ga da ka yi yaro ya fahimci wani abu mm. ko bai fahimta ba akwai hanyoyin aunawa cewa ka ko akwai nasara ga aikinka ko babu nasara na daya an yi lesson plan dinka cikin lesson plan dinka ka shirya a ƙarshen darasi kana so yaro ya fahimci kaza akwai hanyoyin da zaka bi ka sani shin yaro ya fahimta ko baka fahimta bai fahimta ba in ka gana ka karkare darasin ka sai ka fitar da tambayoyi a wannan darasin da ka yi ansa ya yi daidai da abin da kake so yara su ba da ansa kaga akwai ci gaba amma idan yara ka sami maybe 10-20% na yara ba su sani ba kaga ba kai nasara ba to a matsayinka na shugaban makaranta wato principal Mm. idan malami ya yi wannan tsarin aiki din eh. sannan kuma an ka samu cikas da cewa ɗalibai ba su fahimta ba eh. ka a matsayinka na shugaba eh. wani irin mataki ne za ka ɗauka ma wannan malami ko kuma ta wace hanya za a samu a gyara wannan aikin ya maimaita wannan darasin abu da zai yi kenan kawai ya maimaita sake maimaita wannan darasin ya koma bi daga farko har karshe in na dubi lesson plan din shi na fahimci akwai inda ya kuskure in gyara mashi ce ga yadda ya kamata ka yi sai ka koma ka maimaita wannan darasin gaba da har karshen ta muryan ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria Daya kuma daga cikin wasu matsalolin ilmi da suka fi shafar hukumomi ita ce samar da makarantu a yankunan karkara. Masana harkokin ilmi sun koka cewa yayin da ake ta yekuwar iyaye su saka ‘ya'yansu makaranta, babu makarantun musamman a yankunan karkara. Domin magance wannan matsalar gwamnatin jihar Katsina ta ware sama da naira miliyan 63 domin gina wasu makarantun firamare a yankunan karkara kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da zahraddin sani funtuwa ya aiko mana daga katsina shugaban hukumar ilimin bai daya a jihar katsina alhaji lawal buhari daura wanda ya tattauna da manema labarai a ofishinsa ya ce a fifikon da gwamnatin jihar katsina ta baiwa ilimi ita ma hukumar ilimin bai daya ta samu wani gagarumin ci gaba bisa ga ci gaba da aka samu ilimi a jihar katsina zan ce sai mu Allah godiya kuma mu ma wannan gwamnati mai ci a yanzu godiya musamman ba kamar shi mai gina gona alhaji amir bello masari domin kamar yadda dauke da kawali lokacin kamfen ɗinsa in ya zo ga ofis ilimi shi zai ba firozi kuma da ya zo mun gani domin ta kare aka ce ana biki a gidansa ya ce mu gani a kasa ko bajin na bana ilimi shi ya fi kaso mai tsoka tsakani da allah kuma gyaran makarantu ba sai an gaya maka ba kai kanka mai tambaya in kana tafiya duk inda ka ga fenti bulu da ja ko da fari aiki ne na wannan lokaci na wannan gwamnati da aka yi tsakani da Allah an gyara makarantu bila adadin da dama da akalla zan ce maka an gyara makarantu sun kai ɗari biyu da saba'in da biyar a jihar nan sabon gini zai iya ce maka an gina akalla san kai su ma ɗari biyu da saba'in haka ofis-ofis da store store su ma yawan kusan lambar ban ɗakuna an gina akalla hamsin da takwas inda yara za su kashe su zagaya da malamai domin tsakanin da Allah al'amari bai yiwuwa sai an tana ma mutum ina zai zagaya ko ina zai sa kan shi ya ce gwamnatin ta jihar Katsina ta ba da wasu sabbin ayyuka a wasu wurare a fadin jihar waɗanda za su laƙume kuɗi har fiye da naira miliyan arba'in da hudu akwai wuraren zan gaya maka ya ba da sabbin ayyuka kamar misali jani a ƙasar mani local government ya ba da gyaran wanda makarantar jani da fensin ɗinta da gina mata bohol akalla miliyar 44 da wani abu akwai makaranta a ƙasar sanda inda mutane suka nema wanda mai martaba cikin daura sun saka da alheri irin zagayen da yake ga sha'anin karatu da yake gudana a ƙasar shi shi ya kawo kukan wannan akwai garin da ya je ce yara akalla sun kai ɗari uku ba tare da aji ba kuma ya kira ne ya sanar da ni mai gida gwamnati ya dauki alkawali ya ce cewa insha Allah za a gina to yanzu in ka je akwai wani gari da ake cewa Nasiri ta kuɗi aka ƙasar mu akwai one block of two classroom aji ne guda biyu da office da ban ɗaki wajen miliyan tara da wani abu aka bada wani. Alhaji Lawal Bahar Daura ya ce akwai wasu makiyaya a giginye da ke cikin karamar hukumar Batsari da suka ce jahilci ne ke yi musu katutu shi yasa suke yin wasu irin al'amura a inda suka ba da fili domin gwamnati ta gina masu makaranta. In kai nan Batsari akwai wani gari da ake ce giginyu yana cikin eriyar da yake fuskantar bala'i na barayin shanu. Mutanen makiyaya suka yi saranda suka mika makamansu suka ce sun lura cewa jahilci shi ke sa su waɗannan abubuwa za ka suna so a yi musu makaranta filin ma kyauta suka ba da shi kuma ka ni da management dina muka je ganin muka gani muka ba da uniform a wurin kuma ka nemi gida gwamna da a gina makaranta yanzu ana can ana gina makaranta a gigimi ita ma ta wannan akalla zan ce maka waɗannan wurare guda uku da aiki aiki akalla miliyan sittin da uku da dubu ɗari shida da sha biyu da ɗari bakwai da casa'in da biyu da kwabo hamsin wannan su ne kuɗin da aka kashe a waɗannan makaranta guda uku. Shugaban na hukumar ilimin bai ɗaya a jihar ta Katsina ya ce idan aka zagaya wasu makarantu da ke faɗin wannan jihar ta Katsina za a ga yadda hukumar UNICEF da gwamnatin jihar Katsina suka yi haɗin gwiwa domin gina masashai don jin daɗi da walwalar ɗalibai da malamai da ke a waɗannan makarantu. kada na wanke hannu ban ɗaki da wanke hannu Hanwash za ka ga ana gina masashe wanda UNICEF ta shigo ta bamu gudunmawa mai gina gwamnati shi ma ya bada kashin shi suka bada 50% shi ma bada 50% da shi ne ake amfani ake gina waɗannan masashe na. To yanzu a kiyasi kana ganin tsakanin gyaran waɗannan makarantu da gina sabbi da gwamnatin jihar Katsina ta ce ta yi kana ganin za a kashe naira miliyan nawa? Ai ba miliyan ba sai dai biliyan domin na san farkon zuwan mu gina gwamnati da ya shigo ofis na gyara ilimi banda ka san mu nan kashi biyu biyu ne federal government tana ba da 50% shine ubec albasa basic education commission suna ba da 50% shine matching grant jiha tana ba da haka shine ake haduwa ga ana gyare gyaran wannan to ba irin wannan na san mai gina gona ya ware zunzurutun kuɗi wanda ya ba shiyar ilimi kai secondary da primary ba miliyan ba biliyan uku wanda ya ce biliyan ɗaya ta taho na ita ma aka saka ta duka a cikin gyaran makarantu na jahanna. tsakanin da Allah zan ce maka a yanzu akalla biliyoyin da aka shi zan ce maka akalla jahanna an kashe kuɗi sun kai biliyan uku a fannin ilimi. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu sauraro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da yarda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma solomon abu da cubahiro diodo ne waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya